أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا ومعلمنا وقائد دربنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى يوم الدين amma ba'du assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Allah ya kamu yau litinin biyar ga watan Ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wa sallam dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da tara kuma yau ashirin da ɗaya ga watan biyar miladiya dubu biyu da goma sha takwas a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin rigayi alhaji haruna danja Allah madaukakin sarki ya gafarta masa wannan shine majalisun mu kuma na biyar insha Allah ta'ala tafsirin da yana gudana har yanzu a cikin aya ta 83 a cikin suratul baqara insha Allah ta'ala za mu ci gaba da tafsirin wannan aya malam bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون بسم الله الرحمن الرحيم زام تاشي قبعة منا تشنتا gabar da ke bayani akan alkawarin da Allah madaukakin sarki da ya dauka da banu Isra'il kuma suka dauki wannan alkawarin da sunan za su cika amma kuma suka saba wannan alkawari na Allah shine wa qulu lin husna sun ɗauki alkawarin cewa za su riƙa faɗa ma mutane magana wata take mai kyau mun ji maganar da al-imamu Abu al-Aliya Rufai ibn Mahran rahmatullahi alaihi daga cikin manya-manyan malaman tafsiri a cikin tabi'ai yayi sannan mun ji magana al-Imam rahmatullahi alaihi a game da wannan gabar ta cewa wa qulu lin husna Allah ya umarci banu Isra'il cewa su rika faɗa ma mutane magana mai kyau A imam al ya ce ganan nan mai kyau bata keɓe wani ba musamman kuma mai wa'azi shi ya fi cancanta ya faɗa ma mutane magana mai kyau magana da za ta zama ta jawo su ba ta tarwatsa su ba maganar da za ta matso da su kusa ba wanda za ta nisan da su ba maganar da za ta sa musu laushi da laushi a cikin zuciyarsu su ji cewa aljanna Allah ta'ala yake kiran su zuwa gare ta ba fatan shi su shiga wuta ba al-imam ibn kathir rahmatullahi alaihi yace Allah ta'ala yana nufi a nan yana cewa kallimuhum tayyiban ku yi ma mutane magana magana wacce take mai kyau walayyinu lahum janiban sannan a wajen mu'amala ku tattausa musu a wajen mu'amala shi ce yadkhulu fi dhalika al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar da cikin magana mai kyau da aka ce a faɗa ma mutane akwai umurtar su da abu mai kyau da kuma hana su abin da ya zama shi da kyau ka ce ma mutum ya aikata abin da zai shiga aljanna to yana cikin qaulul hasni linnas yana cikin faɗa ma mutane magana mai kyau ka hana shi abin da ya zama ba shi da kyau shi ma yana ɗaya daga cikin faɗa masa abin da ya kasance mai kyau kama qala al-hasan al-basri kaman yadda aka ruwaito daga babban tabi'i al-imam al-hasan al-basri rahmatullahi alayhi yace fi qawlihi ta'ala wa qulu lin-nasi husna al-imamu abu al-imamu al-hasan al-basri ya ce a game da faɗin Allah cewa ku faɗa ma mutane magana mai kyau shi ya ce falhassanu min alƙauli abin da ake nufi da magana mai kyau ya amur bil ma'ruf yi umarni da abu mai kyau wani bai aikata wajibi ta tashi yayi wani na saka ci da sallah ka umarce shi da yayi wani na wasa da azumi ka umarce shi ya yi azumin wani yana ci game da kyautata ma iyayensa ka umarce shi da cewa ya riƙe kyautata ma iyayensa wani yana ci a game da karatun alkur'ani ka umarce shi cewa ya riƙe karatun alƙur'ani wa yanha anil munkari dan kuma daga cikin qaulul hasani linnas ka faɗa ma mutane magana mai kyau ka hana su abin da ya zama ba shi da kyau in ga wani yana aikata abin da yake saban Allah ne abin da zai jawo masa hushin Allah ce masa ya bari abu kuma uslubi mai kyau wa sannan kuma ka riƙe haƙuri babban asasi na da'awa na jawo na kiran mutane shine haƙuri shi yasa sa imam Ibn Mubarak rahmatullahi alaihi ce ba a taɓa haɗa wasu abu da suka yi anko suka yi daidai ba aman al da alhilmu al'ilmu ilimi al kuma haƙuri waɗannan kalmomin suna da ban sha'awa al'ilmu da ainun da ha'un makarajin su da dukkanin suna fitowa daga wasatul halki ne suna fitowa daga tsakiyar makoshi to al'ilmu ya fara da ainun alhilmu ya fara da ha'u sannan lamu akwai lamun a cikin al'ilmu lamun da sukuni alhilmu shi ma ga sukuni ga lamun nan da sukuni sannan kowace daga cikin su ta kare da mimu al'ilmu da alhil to babu abin da ya fice fulanun alimun wa halimun a cewa na ga ilimi kuma ga haƙuri to mutum ya cinye shi ga sifa ta ilimi sannan ga sifa ta haƙuri to daga cikin abu mai kyau da aka ce a faɗa ma mutane ka umarce su da abu mai kyau wanda shari'a ta yadda a yi ka hana su abin da shari'a ta ce ka a yi sannan kuma ka yi haƙuri wa ya afu sannan kuma ka rika yafiya wani zai zage ka daidai lokacin da kake wa'azi to ka karama kamar kana yin irin ta ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam annabi sallallahu alaihi wa sallam yace alam tarau anna allaha yadfa'u anni ala quraish yusammunani muzammaman wa ana muhammadun ce kafirai ba ku ga yadda Allah madaukakin sarki ke tsare mini yake kare min cutar da kafirai suke min ba shawa suna ce min muzammam abin zargi ana muhammadun amma ni muhammad ne shayaba ne ni su sun ce ni abin zargi na Allah Allah kuma ya ce ni abin yabo ne manzo san baya mayar musu to yafiya wa yasfahu sunan ya kauda in kana son ka zuba da mutane lafiya sai ka ya kauda kai a game da wasu abubuwa wa yaqulu lin-nasi hasanan al-imamu al-hasan al-basri yace kuma ka faɗa ma mutane abu mai kyau kama qala Allah kaman da yadda Allah ya faɗa wa huwa kullu khulqin hasanin radiyahu abu mai kyau shine dukkan wata ɗabi'a da Allah ya da'ayi ta tausayi gaskiya amana adalci to riƙe waɗannan sufofin dukkaninsu da baki ɗaya yana cikin wa nashi husna sai al-imamu ibn kathir sai ya kawo hadisi daga annabi sallallahu alaihi wasallam riwaya abu dharr al-ghifari anhu yace annabi sallallahu alaihi wasallam la taqiranna min al-ma'ruf shay'a duk abin da ya zama mai kyau ne to kada ka rena shi fa in lam tajid falqa akhaka bi wajhin taliq idan ba ka da abin da za ka yi na ka kyautata ma mutane to alal aqalla ka gamu da uwanka masa murmushi يمه مش يسوي خامسة تريد الله زي ربو تابع الله دا وكاقة مسلم شو مكينا متنبي يكي شوى يكي شوى لا خيل عندك تهديها ولا مال فليسعد النطق إن لم يسعد الحال يكي لا خيل عندك تهديها يكي ناسا مباقر دواقن بذاقي توتادس wala malu sannan ba ka da dukiyar da za ka kyauta da ita to fal yus'id nutqu in lam yus'id al to harshe magana ta yi magana ta wadatar idan yanayi na dukiya ba zai iya wadatarwa ba in ba ka da dukiyar da za ka yi sadaka da ita to faɗan ma mutane magana mai kyau shi yasa ko neman taimako aka zo wajenka ba ka da abin da za ka iya faɗi ba ka da abin da za ka iya yi na wannan neman taimakon da ake to faɗi magana mai kyau ya zama waɗanda suka zo wajen ka neman taimakon ba za su tafi da kai a zuciya suna jin haushin ka ba kamai da su da magana mai kyau wa in ba turi danna عنهم a رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا idan ka kawo da kai ba za ka iya taimakon mutane ba ka musu magana mai sauki maganar da za su ce in Allah ya kawo sha Allah za a yi a yi haƙuri to sai kaga sun tafi ba su samu abin da suka zo nema na dukiya ba amma ka mai da su da magana mai kyau so da magana mai kyau din nan tasirin ta ba karami bane a cikin zamantakewa al'umma الإمام السعدي رحمة الله عليه a cikin أتكن تفسير سا ثم أمر بالإحسان إلى الناس عموما bayan Allah ya ce a bauta masa a kyautata ma iyaye a kyautata ma dangi a kyautata ma marayu a kyautata ma talakawa to sai Allah ta'ala ya umarni kuma ga baki daya a kyautata ma mutane gabaki baki daya ko ba iyaye bane ko ba dangi bane ko ba marayu bane ko ba talakawa ba ne kowa a fara masa magana mai kyau faƙala wa ƙulu nasi husna sai Allah ya ce ku faɗa ma mutane magana da kyau Shehu Sa'adi rahmatullahi alaihi sai ya ce wa min alqawli alhasani daga cikin magana mai kyau amruhum bil ma'ruf wa nahyuhum 'anil munkar umartan mutane da abu mai kyau kuma hana su abin da ya zama ba shi da kyau wa ta'limuhum al-ilma sannan da karantar da su ilimi a cikin faɗa ma mutane mai kyau akwai karantar da su ile karantar da mutane ilimi wannan yana da cikin manya-manyan abubuwa masu kyau da za ka faɗa ma mutane ka karantar da su ilimi sannan kuma idan ka zo karantar da su ilimin nan ka bi mataki-mataki gwaggwajen abin da su za su iya ɗauka a karantar da su abin da za su iya ɗauka Ka fara musu daga ƙananan ƙananan ilmoka kafin a tafi sama wa bazbu salami sannan haka nan sallama duk inda kaji shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace sallim ala man ta'rifu wa ala man la ta'rif a hadisi sahihi annabi sallallahu yace in ka zo wucewa cikin mutane da waɗanda ka san su da waɗanda ka san su ba duka kai musu sallama sayyiduna abdullahi ibn umar kaman yadda imam al-bukhari ya rawaito a cikin al-adab al-mufrad da isnadi sahihi wata rana sai kama hannun almajirinsa sai sai zo mu je kasuwa kawai suka shiga kasuwa su shiga can layin su fita su shiga can layin su fita kawai shi dai almajirin bin ya ga babu abin da abdullahi bin umar yake yi shi dai kawai da an zo wajen mutane ce musu assalamu alaikum assalamu alaikum shikenan sai suka fito suna fitowa sai ya ce daga su malai ba mu ce komai ba sai ce wallahi dama ba siyayya muka zo yi kasuwa ba mun shigo ne kawai mu mutane sallama mu samu ladin da ake samu na yi ma juna sallama shi ce kaji sahabbai kawai ya shiga kasuwa ba dan yi wani abu ba kawai sai dan wa mutane kallama. ka san kasuwa matattarar jama'a ce ko zai wuya ka samu layin da babu mutane masu dimbin yawa a cikin kasuwa Abdullahi bin Umar radiyallahu anhu ya kama hannun almajirin sai ya ce shiga kasuwa kawai layin da ya sai ta musu sallama to wanda yana ɗaya daga cin wakululin nasi husna ka ma mutane magana da kyau ka ɗauka ka gani aikace duk mutumin da ya zo wucewa bai maka sallama ba duk yadda zuciya ta kai da daɗi sai ka ji haushin shi amma yana maka sallama ko da akwai wata damuwa a cikin zuciyarka in ya aika maka da wannan sakon ya ce assalamu alaikum amincin Allah ya tabbata a gare ku sai ka ji wani sanyi amincin ya shiga zuciyarka wannan tasirin sallama kenan wa qulu lin nas husna ash-shaykh as-sa'di yace hadda yi ma mutane sallama sannan wal shatu sannan daga ciki akwai sakin fuska ga mutane shi ma yana cin hukululin nasi husna domin sakon zuciya a fuska ake gane shi da zuciya ana gane sakon zuciya da da da da fuska ne shi yasa ai suka ce ai magana ma da take daga zuciyar ka take لا تعجبنك من خطيب خطبة حتى يكون مع الكلام أصيلا إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جئل اللسان على الفؤاد دليلا ce duk lokacin da ka mai magana ya magana to magana daga zuciya shi take sun sanya harshe ya zama wakilin zuciya ne ko da haka harshe shi yake isar da sakon zuciya shi yasa ake fata abinda ka faɗi a zuciyarka to ya zama shi ka furta a harshenka wannan shi zai fitar da kai daga cikin munafukai su munafukai abinda suke kudurtawa a zuciyarsu daban amma abinda suke faɗi a harshen su kuma daban to ana son ya kasance in kalama latin fu'adi wa innama zu'ila lisanu ala fu'adi dalila ya zama harshe kawai yana wakiltar zuciya ne amma abin ake cikin zuciyar da shi ka furta a bakinka to wannan yana ciki sai malam sa'adi sai ya ce wa ghairu dalika min kulli kalamin tayyibin haka nan makamantan waɗannan daga dukkan wata magana da kyau to tana ɗaya daga cikin abin da Allah ya umarci banu Isra'il da mu ga baki ɗaya kuma ya ɗau alkawari a gare mu cewa za mu cika waɗannan alkawurran cewa wa qulu lin-nasi husna ya faɗa ma mutane magana wacce take da kyau shine sai malam sa'adi ya ci gaba da cewa walam ma kana al-insanu la yasqu an-nasa bi malihi yayin da Allah ta'ala ya ɗabi'antar da ɗan adam ba zai iya yalwata kowa da dukiyarsa ba ko nawa kake da shi to ba za ka yi yalwatar da mutane ba ko nawa kake da shi sai wani ya ce ai bai samu arzikin ka ba sai wani ya ce bai taɓa samun abin da kake badawa ba to da ya zama haka amma bi amrin yaqdiru bihi ala al-ihsan ila kulli makhluqin sai Allah a cikin hikimarsa sai ya sanya to ga wani abin da za ka iya ma kowa saƙon zai iya kaiwa wajen kowa shine ne wa qulu nasi husna a faɗa wa mutane magana mai kyau wanda bai samu dukiyarka ba sai ya samu magana mai kyau fal yus'idin nutqu illam yus'idil halu in ji mutanaddi kenan sai ya zama tun ba za ka iya yi da dukiyarka ba to faɗa mu mutane magana mai kyau sai ya zama wani zubin wahanan nan mai kyau ma ta fi tasiri wani zubin fiye da dukiyar da za ka ba su wa huwa al-ihsan bil qawli shine kyautatawa da baki kyautatawa da baki ba za ka yi ba ka ce assalamu alaikum to kai ma mutum kyauta ilimi kake da shi faɗan ma wani ka karanta masa abin da ka iya ka masa kyauta kaga bala ne bane a ce kana da dukiyar da za ka iya bashi فيكون في ضمن ذلك النهي عن الكلام القبيح للناس kenan wannan ayar ta kunshi hani da faɗa ma mutane magana banza tunda Allah ya ce a faɗa ma mutane kyakkyawar magana ashe an hana a faɗi mummuna kenan hatta lil kuffari hakka shi yasa Allah ya ce ka a zagi abin da suke bauta mawa Allah ya ce wala tasubbu alladhina yad'una min dunillah ولا تسبوا الذين يدعون من الله فيسبوا الله ألوا بغير علم ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله الذين يدعون من دون الله تنبغ تفسيري بيكي دشي ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله تبكوا زاجوا تكي كيرن وان وان دبا الله با كافري تبكوا زاجيش تبكوا زاجيش عمس اين زاجي she faɗi abin da ka ce ba kyau ka ce shirka yake yi ka ce shirka yake ba zagin shi kai ba amma ka zage shi ka dura masa a shari'a to wannan ba musulunci ba ne fassara ta biyu wala tasubbu alladhina yad'una min dunillah su din nan da ake kira ba Allah ba to kar ku zage su kar ku zagi gunki fa yasubbu Allah adwan bi ghairi ilm sai su masu su masu bauta musu sai su zagi Allah saboda kiyayyar da suke ba Allah ba tare da ilimi ba to kaga ba a yi a zaga ba kai ka'idar musulunci ta san ko shaitan an ce ta a zage shi annabi sallallahu alaihi wasallam ce la tasubbu shaytana wa ta'awwadu billahi min sharrihi kar ku zagi shaitan ku nemi tsarin Allah daga sa a ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim wa imma yanzaghannaka minash shaitani nazghun fasta'id billah wa qur rabbi a'udhu bika min hamazati shayatin idza qara'ta alqur'ana fasta'iz billahi minash shaitanir rajim Allah ya umarni da cewa a nemi tsari daga sharrin shaitan amma ba ka zage shi ba ba ibada a musulunci kawai shikenan sai a ce ka zo ka dauki ribi kawai kai ta zagin shaitan kai ta zagin shaitan ba ibada da aka ce kai wannan a nemi tsari daga sharrin sa shine ibada kai a cikin umarnin da aka yi mana kan mu zagi kowa har dabbobi sai da aka hana mu kan mu zage su annabi sallallahu alaihi wasallam ya je gaida wata mata ba ta da lafiya zazzabi ya dame ta kamar yanzu misali ta ce zazzabin typhoid ko malaria shikenan sai ta ce qabbaha Allahu al-humma ce ta Allah wadaran masassara ko Allah wadaran janta ko Allah wadaran zazzabi sai man sai ce a a a tusdi al-humma fa innaha kaffaratu al-khataya kake zagi zazzabi zazzabi Allah na aiko shi ne domin ya wanke ma mutum zunubinsa na aiko shi ne domin ya wanke ma mutum zunubansa annabi sallallahu alaihi wasallam ana tafiya da na na'isha shikenan sai taguwan na nashi sai tana yin tutsu shikenan sai nana nashi ta ce la'anakillah Allah ya tsine miki albarka wannan eh, wannan wannan wannan taguwa manzo Allah sai ne ce a ah, waye yake zagin taguwa manzo sai ne ce batta anan la tusahibuna naqatun mal'unatun ba za mu ci gaba tafiya da tawaga taguwa tsinanniya ba wadda suka zage ta kan la'anar da ta shafe mu to mu ne aka koya ma wannan fa an ci kan mu zagi zakara za ta subbu dika fa innahu yuzu lis-sala ka zagi zakara zakara na tashi mutane sallah dole na hadisai ne daga annabi sallallahu alaihi wasallam ingantattu da suke hana mu faɗin miyagun maganganu a game da mutane da halittun Allah annabi sun ya ce ka a zagi iska la ta subbur riha fa innama hiya ma'mura ka a zagi iska iska ta taso ka zagi iska fa innama hiya ma'mura iska umarnin Allah take bi tana zuwa da alkhairi tana zuwa da sharri in kuma iska kayi addu'a Allahumma inni as'aluka khayraha wa khayra ma fiha wa khayra ma ursilat bihi wa a'udhu bika min sharriha wa sharri ma fiha wa sharri ma ursilat bihi ya Allah ina neman ka bani alherin da ke cikin wannan iska da alherin da ke tare da ita da kuma alherin da ka aike ta da shi ya Allah ka tsare da sharrin ta da sharrin da ke cikin ta da kuma sharrin da ka aike ta tare da shi ka'idan musulunci kenan ana son mutum ya zama mai tsarkin baki so daga wannan ya shiga shi ya sa ma Allah sai ce wala tujadilu ahlal kitabi illa billati hi ahsan ko jayayya za ka yi da wanda ba musulmi ba to in jayayya ta kama dole to kai jayayya da shi jayayya mai kyau cikin wannan zamanin cikin waɗanda za ka kwatanta su da sun iya jayayya mai kyau da ahlul kitab a shi Ahmad rahmatullahi alaihi wannan Allah madaukakin sakiya ya bashi wannan baiwa duk wanda yake bibiyar abubuwan a shi Ahmad Allah ji kansa zai ga wuya Ahmad ake bata masa duk maganar da wani zai faɗa masa a shek Ahmad zai iya shanye ta kuma ya ba da amsa amsa da ta dace a daidai wannan lokaci ko da kai dai baka ka da kai ba to amma dai wannan amsa ita da ta dace ya ba da a wannan lokaci wannan baiwa ce da Allah madaukakin sarki ya ba sa Allah madaukakin sarki ya ji kansa ومن أدب الإنسان الذي أدب الله به عباده ما لن سعد يشي daga cikin ladabin ɗan adam da Allah ya ladabta da bayin sa kai an yakuna al-insanu wajihan fi aqwalihi a afalihi mutum ya zama mai tsarki a maganganunsa da ayyukansa ghaira fahishin wala badi'in kai ya zama mai batsa kai ya zama mai sakin maganganun banza wala shatimin wala mukhasibin kan mutum ya zama mai zagin mutane ka kuma ya zama mai yawan jayayya bal yakunu hasan khulqi ana bukatar mutum ya zama mai kyakkyawar dabi'a wasi wasi'al hilmi ya zama mai yalwa hakuri mujamilan likulli ahadin ya iya zama da kowa shahuran alama yana duhu azal khalqi ya zama mai juriya a game da abin da zai iya samun sa cikin wanda halittun Allah za su rika imtikalan li amri Allah wa rajaa li thawabihi saboda aiki da abinda da Allah madaukakin sarki yace ayi da kuma neman ladan Allah subhanahu wa ta'ala wannan ita ce gaba ta uku daga cikin gabobi guda takwas da wannan aya ta kunsa gaba bakwai Allah madaukakin sarki yace wa aqimus salata ku da sallah Allah madaukakin sarki ya dau alƙawari da banu Isra'il cewa za ta rika sallah sallar su kuma ba irin tamu bace annabi Musa alaihi salam ya tausaya ma al'ummar annabi sallallahu alaihi wa sallam a lokacin da aka tafi annabi sama sama annabi Musa alaihi salam annabi ya bamu labari sallallahu alaihi wasallam cewa yana sama shida da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya dawo da ganawa daga Allah sai ya ci zango ya tsaya wajen annabi Musa alaihi salam a sama shida annabi Musa ya maraba da shi ya ce ma dalla da bawan Allah dan uwa na gari mai ka ya baka ya ce ubangiji na ya bani ya gafarta mu al'ummata zunuban da za su aikata annabi sama ya faɗi ta goma shi da Allah madaukaki sarki ya masa shi da al'umma su mu kenan sai ce to kuma me ya baka sai ya ce ya bani cewa mu yin salloli guda hamsin ni da al'ummata annabi musa alaihi ya ce wu ba za su iya ba ba za su iya ba ya ce ka koma ka roki ubangiji subhanahu wa ta'ala ya rage annabi musa kuma ya koma aka ce an rage biyar annabi musa ya sake dawa ya ce nawa aka rage ta biyar aka rage sun zama arba'in da biyar ya ce wallahi ka koma a sake ragewa ba za su iya ba aka yi ta yi dan su sama da jele tsakanin Allah subhanahu wa ta'ala da annabi Musa alaihi salam har aka mai da salloli guda biyar annabi Musa ce wallahi ba za ta iya biyar din ba ka koma a take rage biyar din nan annabi musa ce wallahi ina jin kunyar Allah yanzu in sake komawa in ce a rage biyar annabi Musa ya gaskiya ko bai gaskiya ba biyar din nan suna yiwuwa ga mutane yadda Allah ya ce ayi yi su sallu kama ra'aytumuni usalli kamar yadda manzon sallallahu alaihi wasallam ya ce ku sallah kamar yadda nake sallah ala awqatiha ayi su a kan lokutansu bi da sharuɗin wa lihtifazi ala fara'idiha tsara farillan su arkaniha da rukunansu sannan kuma wal itiyani bi sunaniha wa mustahabbatiha da kuma zuwa da sunnonin da mustahabbansu wa tarki makruhatiha wa muharramatiha a bar abubuwan da ba a yadda a yi su a sallah ba wanda ba su bata sallah da kuma abubuwan da haramun ne a cikin su mutum nawa suke sallah irin wannan sallah asuba fa za a kira fa ana azumin na mutum yana azumi zaka ga mutane ba su tashi sun je sun sallah asubahi ba ko mutum yana azumi ko kuma ya shigo masallaci ya kwanta sai gabda da azhar sai ya tashi kuma ya fita sallah azhar din da ba zai yi ba kenan ya mai da masallaci ya zama fada wajen zuwa ya mai da shi wajen kwana wajen bacci sannan ba zai tsaya a yi da shi ba sannan an shigo za a yi sallar na ya ake yin ta tunane tunane kala nawa nawa ake yi a cikin sunna shedan ba zai bar mutum ya sallar da kyau ba sai ya zo zai yi sallar ya tafiya fil ihrami kawai sai tuno masa abin da ya manta shekara goma sha biyar da ta wuce kila kuma na damuwa ma abin ba wai na daɗi ba kaga ga aqimus sala kenan saboda iqamatu sala na nufin ai sallah kan lokutan ta a tsara lokaci domin Allah madaukakin sarki ya sanya ma sallah lokuta in kai ba wani lokacin ba ka da tabbas din Allah zai ansa duk sallar da ka bari lokacin da ya fita to ba ka da tabbas din Allah zai ansa ko ba zai ansa ba shi yasa wasu malamai suka ce ko kara ma Allah ba zai ansa ba kaga wannan kenan to wannan shine sallah magabatan mu suna sallah sannan mu ma an umarce mu da sallah sai dai sallo sallar tamu ba dole bane ta zama irin tasu da takbiratul ihram da karatun fatiha da karatun sura da ruku'u da sujada da zama da tahiya da makamantan waɗannan abubuwan da ake yin su a cikin sallah sallah tana ɗaya daga cikin abin da ke haɗa bawa da ubangijinsa thumma salatul lati bainal fata wa khaliqihi silatun tanha anil ismi haka mai hikima yace kaga sallar da ke tsakanin bawa da ubangiji a matsayin tsani tabbas tana hana alfasha da kuma abin da ba shi da kyau shi yasa ana fata lokacin da mutum yake sallah to sallan nan ta hana shi ababen da ba su da kyau mutum sallah tana kintsa shi tana mai da shi ya zama bawan Allah subhanahu wa ta'ala gaba ta takwas ita ce Allah madaukakin sarki ya ce wa atu zakata ku ba da zakka na ƙarshe kenan cikin waɗannan alƙawurra guda takwas da Allah madaukakin sarki ya ɗauka da banu Isra'il kuma malaman mu suka ce mu ma waɗannan alƙawurran sun shafe mu Allah ta'ala ce wa atu zakata kuma ku bada zakka az-zakatu a larabci idan an ce az-zakatu malaman lugan larabci suka ce taharatu wan nama'u kenan zakka abin da take nufi har asali a harshen larabci taharatu wan nama'u da kuma haɓaka abu abu ya zama ya tsarkaka sannan kuma abin da ya zama ya haɓaku shine ake ce masa azzaka sai malamai suka ce wannan sunan da Allah ya zaɓe ya kira zakka da shi akwai sirri a ciki fa inna zakata tubashiru mala sahibihi mala sahibiha sannan kuma tunanni zakka tana tsarkake dukiyar wanda ya yi ta sannan tana haɓaka dukiyar shi yasa zakka bata zakka rage dukiya hadisi sahihi an sun ce ma sadaqatun min mali a zahiri in ka bada sai ka ga yaron amma a wajen Allah madaukakin sarki fa ulaika humul mud'ifun a wata riwayar fa ulaika humul mud'afu ma ataytum min zakatin turiduna wajha Allah fa ulaika humul mud'afun karantaka وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون وما آتيتم من زكاة باين ألا ياسو كما سيتشير ربا وما آتيتم من ربا ليغبو في أموال الناس فلا يغبو عند الله abin da kuka bada na riba domin wai kuna tsammanin wai ya kara muku dukiya la yarbu inda Allah to ba kara a wajen Allah ba domin yamhaqu riba wa yuhbi sadaqat yamhaqu riba Allah madaukakin sarki yana tafiyar da alkhairi a cikin riba duk dukiyar da ake cin riba a zahiri za a ga tana haɓaka za a ga tana haɓaka a fili amma kuma asara ce bala'i ne tun a duniya sai an samu shiriri ta a cikin wannan dukiyar sai tattalin arzikin inda ake cin riba ya rawa sannan kuma a je lahira a shiga bala'i to amma wa ma ataitum min zakatin turiduna wajha Allah amma duk abin da kuka bada na zakka turiduna wajha Allah kuna neman fatan ganin fuskar Allah ranar gobe alkiyama a matsayin sakamakon ku fa ulaika humul mud'ifun a wata kira'a fa ulaika humul mud'afun waɗannan su ne masu rubanya dukiyarsu ko waɗannan su ne waɗanda ake rubanya musu dukiyarsu zakka kenan zakka ta musulunci tana da manufofi da yawa daga cikin manufofinta akwai manufa wacce take ta shi wanda ya yi ta zakka na cire mutum rowa idan mutum ya zakka ana da dukiyar kashi aka ce in dai ya kai dukiyar nan ta kai ni sabi abin da ake fitarwa na zakka ka kasa ta gida arba'in ka kashi da ka bada ka cire ma kanka ka cire ma kanka ruwa ruwa ko muguwar ɗabi'a ce mugun mugun ciwo ne tun kafin zuwan musulunci larabawa suna kyamata ruwa ba su mutum maruwaci sannan cikin fa'idojin zakka zakka na jawo maka soyayyar mutane idan aka zo ana hira talakawa sun san wane mai zakka ne to ba za ka je sun faɗi wani abu mummuna a kansa ba duk wucewa sai ka ana masa addu'a Allah ya tsare ka Allah ya maka kaza Allah ya maka kaza wannan talakan kila ko da shi bai taɓa samun zakka ba amma dai ya ji labari wani ɗan uwan shi ne kala irin ta halittar rayuwarsa shi ma ya samu ya taɓa samu ko da shi bai samu sai ka yana cin waɗanda suke a alkhairi game da mutum sabanin mutumin da ya zo magowaci wanda baya yi sannan da cikin fa'idojin zakka akwai kashe talauci a cikin mutane shi yasa malaman da suka yi rubuce-rubuce kan yadda musulunci yake faɗa da talauci to hanya ta farko da suke kawa ita ce hanya ta zakka akwai wani malami a ƙasar kuwait malami ne kuma mai dukiya Eh, aka taɓa wata fiye da shi na kalla a wata tashi da ake mata ikira eh, yake ba da labari yake cewa ya rantse da Allah ya ce ya sani a cikin duwalul khalidi arabi guda shida in an ce duwalul khalidi al sune golf golf countries waɗannan ƙasashen guda uku saudi arabia united arab emirates kuwait qatar sultanatu amman da bahrain ya ce ya san masu dukiya waɗanda ba su wuce guda goma ba cikinsu da za su yi yadda Allah ya ce a yi ba tare da sun ba Allah ruwa ba ba za a samu talaka ko ƙwara ɗaya ba a cikin dolar khalid al-arabi saudi arabia mutane nawa kike da su tana da mutanen da sun fi miliyan talatin dama a yankin ita tafi kowa yawan jama'a kuwait na da mutane united arab tana da mutane qatar na da mutane bahrain na da mutane duk wannan kasashen suna da mutane ya ce to mutum goma daga cikin masu dukiya a wannan yankin ya san su ya ce ya san su shi mai kuɗi ne ya san yin wanshi masu kuɗi ya ce da za su fitar da zakashi yadda Allah ke so a cikin zakka ba yadda su suke su fitar ba to ba za a samu talaka ko kwara ɗaya ba a cikin dolin khalidil arabi su ku suna kwatantawa ne shi yasa ma talaucin su yayi yawa wani ya je Saudi Arabia ce wai akwai talaka a Saudi Arabia ya akwai akwai shi amma ba irin naka na Najeriya ba ba ka ganin talaka mai bukar annakiya talauci mai annakiya talauci mai mawo ba shi a Saudi Arabia ba shi a waɗannan kasashen amma suna da talauci daidai irin nasu amma ba irin bakin talaucin mu na kasashen Afirka ba inda za ka ga mutane malam nuno su a talabijin sai kai musu kuka ka su da ragya ka su yunwa ta cinye su wasu kasashe suna fama da ciwon tamowa yunwa babu abincin da za a ci Shi a in waɗannan kasashen namu to a can ma yake cewa da mutum goma za su fito da kassu yadda Allah ya ce a yi to ba za a samu talaka ba ko ɗaya a cikinsu to yana cikin manufofin da zakka hana talauci a cikin mutane domin musulunci ba bai zo a ce a yi tukiya da talauci ba talaka idan ya ba Allah sai shiga aljanna amma in bai yi wasa ba sai mai kudi riga shiga aljanna ya more mai a duniya kuma ya more mai a lahira ka gayi ba daɗi a duniya ya ji daɗi kai kuma ka sha wahala ka ki bin Allah shi kuma bi Allah shi ke nan kawai sai zai wuce aljanna ya ji daɗin duniya ka ga rabbana hatina fi duniya hasanatan fi dunya hasanatan ya ji daɗi a duniya kuma ya ji daɗi a lahira shine talakawan muhajirai suka so wannan damar suka zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam da suka wawaye ga suka ga babu masu dukiyar a lokacin suka ce ya ma'aikin Allah zahaba ahlud dusuri bil ujuri wad darajatil ula shi ya ma'aikin Allah masu dukiya sun tafi da alada da darajoji ma'aikata an san cewa ma zaka me haka me ya jawo kuke wannan magana sai yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasumu Wai ka wala ويتصدقون ولا نتصدق ويعتقون ولا نعتق ce suna sallah muna sallah tare muke sallah masallaci suna zakka kai suna suna suna azumi muna azumi yanzu ta yi tarayya ana yi amma inda ake shan bambam suna sadaka mu kuma mu da abin da zamu sadaka da shi suna yan tabayi ba mu da abin da za mu yan tabayi da shi manzo Allah sun yace to kuma ba mu koya muku abin da za ku riske su da shi kuma ku wuce su ma ku koya musu wasu kalmomi ana nana nan bayan kwana biyu sai waɗannan kan suka sake dawowa suka ce a ikhwanuna ahlul amwali bima fa'alna fa fa'al ce ya ma'aikin Allah sun wuce mu abin nan da ka faɗa mana na sirri wanda ya shafe mu shi zamu na baki kuma gaɓoɓinmu to su ma sun ji sun yi manzon sun ce zalika fadlullahi yu'tihi man yasha yace wannan da Allah ce na ba wanda yake so saboda sai riga sun shiga gaban ku to talauci a musulunci ba abin so bane abin yaka ne eh abin yaka ne talauci sai dai idan Allah ya jarrabu mutum da shi ko ba yake iya sannan shi ma Allah ya jarrabu mutum da shi to ba cewa akai ka zauna kuma kai ta cewa Allah karo min talauci ba a addu'a za ka yi manzon sun yana cewa Allahumma inni a'udhu bika min al-faqr ya Allah ka raba mu da talauci laraba suna da karin magana suka ce wai idan talauci idan kafirci ya ce zai tafi ziyara wani gari shi kafirci ya ce masa a tsaya mota ɗaya za mu shiga mu sauka waje ɗaya inda talauci yake to za ka iya samun kafirci a wajen kam alimin alimin ayat madahibuhu وجاهل جاهل تلقاه مرزوقا هذا الذي ترك الألباب حائرة وحير العالم النحير زنديقا شيء malami har malami amma ba ko sisi ga jahili har jahili amma da dukiya wannan yasa wani mai ilimi wanda bai san Allah bai kafirci ya ce ni ga ilimi ba kuɗi wancan kuma jahili ga shi nan yana da komai professor ba ko sisi amma wanda bai iya gine ba sai dai gwala a banki zai zo da kuɗi buhu goma duk dubu dubu ne a ciki a ce wajen manaja zai tafi ya hau sama can professor kuma na yana ka duba mashi alat a duba masa bai ji alat ba ana zuwa sai a ce ai ba har yanzu bai shigo ba sai ya zufa shi kuma wancan ya tafi a ce wajen manaja da rigar shi ba ta da kyau ba yana zuwa wajen manaja a ce ya ce ya zo ne a ce nawa ne a nan a ce a ta da hukki da ke kirga da manyan kuɗi a kirga an haka zama kirga shi nan sai a ci to ga ta ya sa hannu sai an nuna mushi daidai wajen da zai yi sannan bai iya sigine sha ba la iyan wala garbiyan ba a gabas ba ma. ba zai iya farawa ta dama ya kai hagu ba ba zai iya farowa ta hagu ya kai dama ba sai an kawo mushi tawar da ce dangwala kamar ranar zabe, kuma kuɗin shi kaga Allah ke tsarin sa to talauci yana iya kawo kafirci mutum ya kafirci wai wani yake cewa eh, eh, eh, wai ke cewa wai wai wai wai wai wai idza qalla malul mar'i qalla baha'u wa baqat alayhi arduhu wa sama'uhu wa asbaha la yadri wa in kana jariya quddamuhu khayrun lahu am wara'uhu wai idan mutum ya zama bai da dukiya to shi ke qalla baha'uhu shi hasken shi baya karanci wa baqat alayhi arduhu wa sama'uhu da sama da kasa duk su masa kunshi واصبح لا يدري ان دا يا سني سي واي غري لا يدري بي سني با اقدامه خير له ام وراءه وي da يا kamata ko baya ya kamata yi eh, yanzu misali wal iyazu billah ka tashi yanzu ba abin da za a bude baki a gidanka misali wal iyazu billah ai zuwa za ka kai ta tunanin to gidan za ka ko ina za ka je shine wa qaddamuhu khairul lahu am wara'uhu dan ai to shine wannan to talauci zakka tana ɗaya daga cin abin da ke a talauci idan ba ta yaƙi talauci daga baki a cikin al'umma to ana son ya kasance zakkan nan ta sauƙaƙa ma mutane talauci ya zama zafin talauci talauci ba shi a cikin al'umma ba ƙarya ba ne a tarihin da ake badawa cewa an yi lokacin da sarakunan musulunci sai ka fito da dukiya ka fito da dukiyar ka ka ba da sadaka ko ka ba da zakka sai mutum ya ce maka Allah ka yi hakuri da dai jiya ka zo da ma'ansa. ko kuma da ɗazu ka zo awa uku da suka wuce da na an ni yanzu ma ni wadaci ne ni ma yana neman wanda nan ba an yi wannan a tarihin musulunci saboda adalci na shugabanni da aka yi a wancan lokacin kuma yadda mawadata suke amfani da dukiyar su yadda Allah madaukakin sarki ya ce su yi amfani da wannan dukiya to zakatun tana akwai ta yana tana ɗaya daga cikin alƙawuran da Allah ya rika daga banu Isra'il waɗannan su ne gaɓoɓi guda takwas na alƙawurra guda takwas da Allah maɗaukacin sarki ya karɓa daga banu Isra'il kuma malaman mu suka ce da mu ake mu ma da mu ake duk lokacin da Allah maɗaukacin sarki ke bayani ga banu Isra'il sun yi wani abu mai kyau to kai da ni al'ummar annabi sallama mu ake magargaɗin cewa kan ne abin da suka idan an umarce su da wani abu sun yi mai kyau to mu ake ma bayani cewa mu ma irin nasu shi Allah madaukakin sarki yace sun bata wallaitum amma ku banu Isra'il da iyayenku da na yanzu sun mata wallaitum sai kuka juya baya illa qalilan minkum a wata qira'a illa qalilun minkum sai kadan kaɗan daga cikin ku ne suka tsaya akan waɗannan alƙawurran wa antum mu'ridun kuna kauda kai ga waɗannan alƙawurran ba ku bi su ba haka banu Isra'il shi al'allama tubu ashur rahmatullahi alaihi yana faɗi a cikin tafsirin sa tahrir wa tadwir yake cewa ai tawallaitum an jami'i ma akhadha alaikum al-mithaqa kun kauda kai kun juya baya kun ibin duk abin da Allah ya karɓe shi a matsayin alƙawari daga gare ku kuka saba ashraftu billah ai abu na farko na ka budu ne illallah ba so sai ya zama kuka kishiyanta kun ce ba za ku bauta ba kowa sai Allah ba amma sai kuna shirka suka ce ma Allah uku ne suka ce ai Allah ma mai rauni ne wal iyazu billah suka ce ai Allah ma hannun shi a kambare ta talaka ne shi duk waɗannan maganganun yahuda sun fita ma Allah madaukakin sarki sun su da kuma eh, abin eh, nasara wa abattumul asnama kuka bauta ma gumaka kada sun karya alƙawari na farko kenan ko wa walidai ne sannan kuka saba ma iyayenku kaga alƙawari na biyu kenan sun saba wa asaqtum li zawi alqurba sannan kuka saba kuka munana ma danginku da uku kenan ko wal yatama sannan kuka munana ma marayu makin ku ba su ma ku kula da dukiyar su kwacewa kuke yi sannan wal mataki kuka muna nama talakawa wa kuntum linnasi ashal qawli kuma kuka faɗa ma mutane mummunar magana wa tarkumu salata wa mana'tum zakata kuka ki yin sallah kuma kuka kira da zakka kaga duk sun warware alƙawari guda takwas kenan wannan ita ce wannan aya ta tamanin da uku da Allah maɗaukacin sarki ya bamu labarin alkawarin da ya guda takwas alkawura guda takwas daga banu Isra'il Yahudawa da kuma Nasara. yahuda a banu isra'il daga baya sun kasu gida biyu kamar yadda aka mana bayani akwai al-yahud su ne waɗanda suka ce su suna na akan tsohon alkawari su ba su yadda annabi isa alaihi salam ba ba za su bi sabon alkawari ba al-ahdul qadim shike kansa old testament wato a taura su suna na akan karantarwa a taura sai kuma suka zama makiyan annabi isa alaihi salam karshe suka shirya kashe shi Allah madaukakin sarki ya zo ya dauke shi sai kuma kashi na biyu su kuma su ne waɗanda da Allah ya kawo annabi Musa annabi Isa alaihi salam sai suka bi shi suka imani da shi suka kuma magabtan waɗancan su kuma rigima ce a tsakanin su kun su ko yaushe ne ma aka yi sulhu tsakanin Yahudawa da Kiristoci suka zo aka ce an yafe musu dudu dudu dudu bai fi shekara arba'in ba in yayi yawa a ce ya kai shekara hamsin aka yi taro aka ce to ku kiristoci kuna zargin mu yahudawa cewa mu muka kashe annabi isa to shikenan yanzu a yafe ma juna ke aka ce an yafe ma juna da kiristoci da yahuda su zama abu daya saboda su samu damar yadda za su musu musulmi shi yasa za ka ga har yau akwai kiristoci masu hankali a irin ƙasar filistinu da ba su yadda da abin da yahudawa suke yi ba yakin da ɗan uwanmu musulmai suke yi na fafutukan kwato yancin kaso su ta filistin to wasu kiristoci masu hankali suka goyon bayan su da su ake yi sukan shiga a yi da su kuma kaga ana inci saba din nan ana jefe-jefe ana jifan su da bom da su kuma suna rama da dutse wani zubin har kiristoci kiristoci masu hankali cikin su kenan amma wannan da ake ce musu al'usuliyun fundamentalist daga cikin kiristoci to su kuma su ne waɗanda aka je aka yi wannan bikin da su ta ce ai sun yafe mai hudawa tun da sun kashe musu annabi isa alaihi salam ka wai kuma shine fundamentalism shine usuliyya kai watsi da addinin ka ta zama kuma mai riko da addini amma dama ai ai rika addinin nasu na baki ne ga musulmai in suna son su cutar musulmai shine suke cewa su masu riko da addini daga cikin darasin da zamu ɗauka a cikin wannan aya mai albarka annal qissata min wasa'il tarbiya lalle ba da kissa a baka kissa a baka labari yana ɗaya daga cikin hanyoyin da ake tarbiyyar mutane kissa tana da tasiri in aka baka kissan wani wanda ya gabace ka to abin da ake bukata ka ɗauki wannan abu mai kyau da yi sai ma ka yi ka kubuta in kuma an baka labarin ya yi abu mara kyau kai ma ka nisanci wannan abin domin ka kuɓuta ka halaka sannan darasi na biyu a cikin wannan aya أن اليهود قوم غدرون لا يوفون بالعهود ولا يحفظون الوعود ولا يكفون على الحدود yahudawa mutane ne mayaudara masu cin amana masu saba alkawari ba su taba kara wani alkawari da aka kulla da su ba in an kulla alkawari da su ba su saba warwarewa suke in sun ce za su abu ba za su yi ba idan ba yahuda ya ce ba zai yi ba zai yi ba ɗabi'a take kenan sannan darasi na uku anna hadhihi takalifa tabaniyata lalle waɗannan abubuwan guda takwas da Allah ya ɗora ma banu Isra'il a matsayin alƙawari za su cika allati akhadha Allahu al-mithaqa alaiha lil yahudi waɗanda Allah ya karɓe su a matsayin alƙawari a wajen Yahudawa هي أيضا لنا نحن أمة محمد صلى الله عليه وسلم حد مومو أمر النبي صلى الله عليه وسلم مسكتوا من أبو بوان قد أتقص بجنس ونيني باية تكين شرع أمو تكين شرع أمو فيجب علينا المحافظة عليها kenan ya waje a gare mu mu tsara waɗannan domin ka hushin Allah ya tabbata a gare mu kamar yadda hushin Allah madaukakin sarki ya tabbata ga su banu Isra'il wannan shine karshen tafsirin wannan aya ta 83 za mu shiga tafsirin aya ta 84 insha Allah Allah madaukakin sarki ya ce wa iz akhadna mithaqakum wa iz akhadna mithaqakum la tasfikuna dima'akum أنفسكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون الله تعالى يتي وإذ أخذنا ميثاقكم كنا lokacin da muka je ɗau alkawari daga gare ku alkawarin sabo ne bayan waɗancan alkawaran guda takwas me wannan alƙawarin ya kunsa la tasfikuna dima'akum ba za ku rika zubi jinanan ku ba cikin al'auran da Allah ya dauka daga abu gabanu Isra'il Yahudawa za su zubi jinin su ba wala tukhrijuna anfusakum min diyarikum sannan ba za ku rika fitar da junan ku daga gidajen ku ba sun qarabtum sannan ku tabbatar ma Allah cewa wallahi za ku cika waɗannan al'aurra wa antum tashhadun kuma kuka shaida haka Ah, Sheikh Abdul Qadir Shaybatul Hamd ya yi shimfiɗa mai ban sha'awa a game da wannan ayar cewa inna Allah tabaraka wa ta'ala lallai Allah mai tsarki da albarka بعد أن بين مواد مواد الميثاق المعقود على جميع بني إسرائيل من أسلافهم وأخلافهم باين ألا bayani a بياني أوتشن آية baya. a game da alƙawurran da ya kulla banu Isra'il waɗanda suka gabata a cikin su ɗan baya daga cikin su wallazi huwa fil waqi'i ta'ala ala jami'il mukallafi wanda kuma in an tsaya an kalla da kyau za a ga cewa alkawarin Allah ne da ya ɗauka dukkan halittun su waɗanda suke masu hankali min sa'iri atba'in nabiyyin wal mursalin daga cikin sauran mabiya annabawa da manzanni to bayan Allah yayi haka وبعد أن بين نقض بني إسرائيل لجميع مواد هذا الميثاق bayan kuma Allah ya bayanin cewa Yahudawa fa sun wawware dukkan waɗannan al'auran guda takwas wa iradahum an al bihi kuma sun kada kai ba su aiki da wannan al'awarin ba illa man hadahu Allah wa hum qalilun minhum shi ne Allah shiryatar daga cikin su wa waffaqahum to shari'a ke bayani mawadin misaqi al bi bani isra'ila dun ghairi to yanzu wannan wani alkawari ne da Allah ya yi shi ya shafe su ne su kai da sauran jama'a ga baki daya wani hukunci ne da ya shafe su kai za mu ji al-imam kafirin zai mana bayani wani irin hukunci ne a cikin dai ayar gashi Allah ya ce la tasfikuna dima'akum wa la tukhrijuna anfusakum min diyarikum ba za ku zidda jinanan ku ba sannan kuma ba za ku fitar da yan uwanku junanku daga gidajen ku ba to wannan alƙawari ne su kai ya shafa an mana bayani za mu gane alƙawarin insha Allah wa bakahum wa annabahum ala annahum lam yuharrimu haramahu sannan Allah ya soke su ya kushe su akan cewa ba su haramta abin da Allah ya haramta ba ولم ينزجروا عما نهوا عنه sannan ba su tsorata a game da abin da Allah madaukakin sarki ya hane su game da shi ba illa ma wafaqa minhu hawahum fi ba'd al-ahyan ba ce abin da Allah madaukakin sarki ya hane su abin da ga su na son zuciya abin da suka ga su na son zuciya shi suke bi cikin bala'in da Allah ya jarrabu banu Isra'ila shi akwai alhawa son zuciya shi ko son zuciya ba inda mutum zai yi shi ya nasara suka ce ai alhawa alhawa ne shi in akwai son zuciya to sai kayi yi kaskanci al-imam al ya rubuta littafin sa qatatu amsuna zammul hawa zargin son zuciya to su banu isra'il in kuma sun yi aiki da hukuncin Allah to wannan hukuncin ya dace da son zuciyarsu duk abin da ya dace da son zuciyarsu shi suke bi amma duk wani hukunci da suka ne na Allah to ba za su bi shi ba shi ko bin hukuncin Allah baya dacewa da son zuciya in za ka bi son zuciya to ba babu hukuncin Allah haka suke kishiyanta juna bin hukuncin Allah daban son zuciya kuma daban in za ka bi son zuciya to ba za ka bi hukuncin Allah ba in kuma za ka bi hukuncin Allah to ba za ka bi son zuciya ba ولما كان هذا النساق خاصا ببني إسرائيل شيبة الحمد رحمة الله حفظه الله يتشي لوكشن وانا القوارين يزم يا شافوا بنو إسرائيل نسو كدي ففصله عن مواد الميثاق الذي قبله يا الله يا ربا شيء وانشان القوار فأحدا شبا هذا ولا انت اللي تبقى من أبوه وقومكو لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين قولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة guda takwas sun shafi banu Isra'il sun shafi waɗanda ba su ba to amma waɗannan alƙawuran guda biyu da za a mana bayanin su a cikin wannan ayar to sun shafi banu isra'il ne su kai sun su ولم يدخله فيه sai Allah bai shigar da wannan alkawarin sabo a cikin wancan tsohon alkawarin ba saboda wannan ya shafe su ne hukuncin su ne shi su kadai banda wasu su al-imam ibn kathir yace yaqulu Allah tabaraka ta'ala munkiran 'ala al Allah yana faɗa mana a matsayin yana faɗi a matsayin mummunan abin da yahudawa suka aikata alladina kanu fi zamani rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam yahudawan da suke zamanin annabi sallallahu alaihi wa sallama me suke ba mu faɗi da Hausa abin da suke yi yahudawan zamanin annabi sallallahu alaihi wa sallama kamar yadda aka faɗa mana a darasin farko in ba mu manta ba annabi ya zo ya ce akwai yahuda kala uku a madina akwai banu kainuka akwai banu nazir akwai banu quraiza a gefe guda su ko mutanen madina da annabi ya tarar da su yan asalin garin madina larabawan madina na asali su kuma su biyu ne dangi ɗaya ne su amma gida biyu akwai banul khazraj akwai banul aus banul khazraj sun fi yawa a inda banul aus ba su da yawa to shi kenan su kuma al khazraj da banul ausi su kuma mushrikai ne gumaka suke bauta mawa to shi kenan ga yahudawa ana da su guda uku ga kafirai mutanen madina khazraj da kuma ausu su kuma su biyu to shi kenan sai aka kasa da banu qainuqa da banu annazir sai suka ce to mu duk lokacin da za a yi rigima mu muna tare da khazraj mu muna tare da khazraj za mu goyi bayan su su kuma banu quraiza sai suka ce su kuma suna tare da banu aus haka aka rabu shikenan to yadda yake a cikin attaura ba a yadda a hukuncin attaura ba a yadda ka goyi bayan wani wanda ba bai hude ba akan bai hude ba a yadda ana faɗa da bai hude ka goyi bayan wanda ba yahudi ba haka yake a cin addu'arsu to amma nan sai suka saba idan ana rigima tsakanin banu quraiz abin nan banu khazraj da banu al-aus to da banu nadir da banu qainuqa su rika yakar ɗan uwansu banu abin nan banu banu banu quraiza a matsayin gefe guda tunda suna tare da banu suna suna tare da al-aus su kuma banu da sai suka yakar banu qainuqa da banu nadir tunda suna tare da khazraj ina jin muna ganewa sai suka zama suna haka to shine wannan abinda Allah madaukakin sarki yake zargin su akai za mu ji bayanin da Imam Ibn Kathir rahmatullahi alaihi yayi da gamsuwa in Allah ya kai mu karatun gobe da rai da lafiya Allah madaukakin sarki ya taimake mu kafin a gama karatu idan ba manta ba an ce za a rika fara karatu karfe hudu da rabi abin da yake faruwa shine lokacin yana da yalwa kafin hudu da rabin ta yi muna isowa kafin lokacin to sai ya zama ba za a zo kuma ga tsohon mutane a ta jira ba to da haka a yi kokari in son samu ne waɗanda suke kusa da nan sun ƙasar da ana in ko ba kai sallah nan bare da kai sallah dini kake ka taho sai zama an fara karatun da kai kila akwai yiwuwar nan gaba in lokaci ya ci gaba da ja ya zama kila wata ran hudu da minti goma za a iya farawa abu ne mai yiwuwa kamar yau mun fara karatu karfe hudu da minti ashirin to a kiyaye wannan insha Allah ta'ala ba dole ba ne sai an kai karfe hudu da rabin hudu da rabin ana nufin aksal mujja ne wato lokacin da ya fi nisa kenan in har ba a fara karatu ba daga hudu to za a kai hudu da rabi ka ɗauka matsayin haka amma ƙasa da hudu da rabi za a iya farawa kamar yadda aka fara yau da jiya ina jin har da shekaran jiya ma Allah madaukakin sarki ya taimake mu wannan ya ce shin malam mutum ya zo masallacin juma'a ya ga ana tahiya to malam ya samu juma'a ko eh, raka'a hudu zai yi a bai samu bai samu juma'a ba raka'a hudu zai yi ya lashe ko raka'a hudu zai yi yanzu ya zama dan azhar bai samu juma'a ba malamai da yawa sun tafi akan cewa sallar juma'a ana samun ta ne kamar yadda ake samun sauran salloli da kullar ku kullar ku ya zama an dago an yi ruku da kai ba a ɗago ruku ka shigo amma ba ta hiya ba kawai ko da kana shigowa a raka'a ta biyu sai liman yace sami Allahu liman hamida sai kuma ka zo kenan to yanzu nan a hudu ta kama ka za ka yi raka hudu a asirce raka'a biyu fata da sura a boye raka'a ta biyu raka'awoyi guda biyun karshe fatiha kawai ba tare da sura ba a asirci wannan ita ce magana da tafi inganci daga cikin maganganun da malamai suka yi Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake mu wannan kuma yana tambaya ne akan wai mutum ya tashi zai yi sahur kuma yana da yi mafarki janaba ta kama shi wai sai wanka sannan zai yi sahur a'a annabi sama ya taɓa ba kafin mamaki annabi sama ya na shi ta ba da labari ta ce manzalin sama yakan wayi gari yana da janaba sakamakon saduwa da iyalai saduwa da iyalinsa yayi ya sadu da sa so da babu laifi sannan ko malaman fiqh ko nan nan me ne ne ne ne ashmawi rahmatullahi alaihi ya faɗa maka yace wal isbah bil janahati yana bayani akan abubuwan da suka halatta mai azumi zai iya yi ya halatta mutum zai dau azumi kuma yana da janaba ka gama sahur ɗinka daga nan sai je kai wankan ka. shi kenan ba zai cutar da azumin ka ba da ma misali za a ce ka samu ruwan da za ka yi wanka ba ga shi kai gama suhur ɗinka shi kenan sai ka je kai taimama sai ka je kai sallar ka lokacin da ka samu ruwa sai kai wankan ka insha Allah ta'ala wannan janaba ba za ta cutar da azumin ka ba Allah madaukakin saki ya taimake mu da ya albarka a cikin rayuwar mu ya ba mu zaman lafiya a cikin kasar mu da taimaki shugabannin mu sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in to sai Allah ka